Sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci goma sha shida ashirin da da ashirin da biyar sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen Hausa hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a niyya sarauniya da dalol a jamhuriyar Nijar sai ta Alfa rediyo a kumasi su Ghana. Masu sauraro barka mu da dawa wannan shiri na musamman da ni Nasiru Adamu El kaya zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. A shirin za a ji cewa rundunar 'yan sanda a Kano ta cifke fiye fiye da waɗanda take tuhuma da sata 150 har ma kuma da nuna wasu mutanen da ta ce ta ceto. Muna kuma da rahoto kan yadda matsalar tsaro ta kasa rage ta'azzara duk da matakan da hukumomi ke ɗauka. Ƙungiyar yaƙi da hatsarin titi ta jamhuriyar Nijar ONJ Akar ta buƙaci fara aiki da sabbin dokoki. A yau Laraba kamar yadda aka saba muna ɗauke da shirin ciwon ya mace da Aisha Mu'azu kan gabatar. Za mu kammala da sharhin jaridu daga jamhuriyar Kamaru. Amma farko ku saurari labarun duniya daga Washington DC. Jama'a Assalamu alaikum barkanku da wannan safiyar. tare da fatar an wayi gari lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. Yanzu kuma ga cikakkun labaran duniya wanda ni Yusuf Aliyu Harande zan karanto. Kawayen Amurka na ƙungiyar NATO na ta fafutakar ganin sun kwashe mutanen ƙasashensu daga ƙasar Afghanistan. yayin janyewar sojojin Amurka daga ƙasar da kuma durƙushewar gwamnatin Afghanistan. Jami'an Turai da dama sun bayyana fargaba cewar karɓe mulki da 'yan Taliban suka yi zai ƙara haɗarin ta'addanci tare da sabunta kwararar 'yan gudun hijira zuwa ƙasashen na Turai. Birtaniya da sauran 'yan ƙungiyar ƙawance na NATO sun fara kwashe 'yan kasarsu daga afghanistan tun daga ranar lahadi tare da ɗaruruwan 'yan afghanistan da ke aiki tare da su faransa jamus al'andalus da italiya su ma sun gudanar da zirga-zirgar tashin jirage bayan da sojojin amurka suka sake kwace ikon tafiyar da harkokin filin jirgin saman a ranar litinin bayan al'amuran tashin hankali da suka faru a ƙarshen mako. Ƙasashe da dama na Turai za su bayyana shirye-shiryen bada mafaka na gaggawa ga tafintoci da sauran 'yan Afghanistan da suka yi aiki tare da sojojin NATO da fararen hula a cikin shekaru ashirin da suka gabata. domin kuwa yanzu ana ganin suna cikin haɗarin fuskantar ɗaukar fansa daga 'yan ƙungiyar ta Taliban Ƙasashen NATO da dama sun shiga mamayar ƙasar Afghanistan ƙarƙashin jagorancin Amurka a 2001. NATO ta ɗauki aikin kula da jami'an tabbatar da tsaro na ƙasa da ƙasa a Afghanistan a 2003. kuma ta jagoranci shirin horaswa ga sojojin afghanistan bayan 2014 baya ga sojojin Amurka 2,448 da aka kashe su a Afghanistan. Sauran kasashen kungiyar NATO sun yi asarar ɗaruruwan sojoji a cikin shekaru ashirin na rikicin. Sarkin Malaysia ya fara aikin zaben sabon firaminista da zai gaji Muhyiddin Yasin da kuma fitar da ƙasar daga cikin rikicin siyasa. Sarki Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah ya gayyaci shugabannin jam'iyyun siyasa shida na ƙasar zuwa fadar masarautar ajiya talata ciki har da daɗaɗɗen madugun adawa Anwar Ibrahim. Sarkin kuma ya yi kira ga dukkan 'yan majalisu na majalisar ƙasar mai kujeru 222 da su mika sunan wanda suke so ya maye gurbin firaministan. sarkin Malaysia ba shi da iko sosai, amma yana naɗa mutumin da ya imani cewar yana da goyon bayan 'yan majalisun ƙasar. Muhyiddin da dukkanin majalisar ministocinsa sun yi murabus a ranar Litinin bayan watanni goma sha bakwai kacal kan kargar mulki mafi karancin wa'adin mulkin firaminista a tarihin Malaysia. ya ce ya sauka ne saboda ya rasa goyon bayan mafi yawan 'yan majalisun kasar. Sarki Al-Sultan Abdullah ya bar Muhyiddin a matsayin firaministan kasar na rikon kwarya yana mai cewa yana da haɗari sosai a gudanar da zaɓe a kasar yayin da kasar ke fama da hauhawar kamuwa da sabbin cutar COVID-19. Labaran duniya ke zuwa muku kai tsaye. daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Kwanaki kaɗan bayan wata mummunar girgizar ƙasa da ta auku a ƙasar Haiti, sai ga shi wata mahaukaciya guguwa mai ƙarfi a ƙasar mai suna Grace ta zo da ruwan sama kamar da bakin ƙwarya. Cibiyar nazarin mummunar guguwa ta Amurka ta yi hasashen cewar guguwa grace wacce tun daga lokacin da ta ƙara ƙarfi zuwa matakin mummunar guguwa ta yanayi mai zafi yayin da take ƙaura na iya saukar da ruwan sama zuwa santimita 38 a kudancin haiti har zuwa ranar talata wanda ke kawo barazanar ambaliyar ruwa da zabtarewar laka. hakan zai iya shafar neman waɗanda suka tsira da ƙoƙarin agaji ga waɗanda suka rasa muhallansu a kudancin ƙasar da ya fi fama da girgizar ƙasa mai ƙarfin maki bakwai da ɗigo biyu a ma'auni wanda ta faru a ranar asabar hukumomin haiti sun faɗa a ranar litinin cewar adadin waɗanda suka mutu sakamakon girgizar ƙasar ya haura mutane dubu ɗaya da ɗari hudu da goma sha tara kusan ɗari biyu fiye da adadin da aka bayyana a ranar lahadi akalla mutane dubu shida suka ji rauni kuma suna nan kwance a asibiti da ya cika makil. labarun duniya aka saurara yau za mu shiga babin rahotanni rundunar 'yan sandan najeriya a kano ta nuna jama'a wasu da take tuhuma da sata su kimanin 156 inda kazalika ta ceto wasu mutanen guda goma sha hudu daga kano ga rahoton baraka bashir kwamishinan 'yan sandan jihar kano sama'ila shu'aibu diko ya yi holan waɗansu masu laifi inda sha takwas daga cikinsu barayi ne sai mutum takwas masu garkuwa da mutane goma barayin shanu wasu su bakwai dilolin kwaya sai sha uku daga cikinsu barayin motoci sai wasu matasa barayin wayoyi su 95 da wasu masu damfara su biyar. Isa Shu'aibu wani barawon mota ya bayyana cewa wannan kamu da aka yi masa ba shine karo na farko ba. Ana taɓa aikatawa irin wannan wannan ba shine na farko kan da Allah amma dai gaddara ce ta kawo ga haka. To da aka kama ka na farko me yasa baka daina satar ba? Gaskiya na daina wannan karan din ma dai gaddara ce ta kawo ga. Ya kake yi wajen satar mota tun? Ganta kowace tana da mukuli amma mukulin wata yana bude wata ne. Shi ma Isa Tukur wani mai garkuwa da mutane da ya shiga hannu ya ce a da shi barawan shanu ne tsautsayi ne ya jefa shi ga aikata garkuwa ga mutane a na aka yi abu ƙaramar kuma tudu wata wasu mutane suka tawo mai da ya jawo su hudu suna rike da bindiga toka ni na yi tsammani farauta suke suka ce ga hanya suka bata ga inda za su je da muka ta yi suka je gidansa suka fiddo suka tafi da shi ba sato mutumin ina ko kai shi suka shiga da idajin dajin ba da kai aka shiga holgor ba ni iya rafin nan daga nan na dawo to kai da kan raka su aka dauko menene riban ka an baka wani abu a ni ba abun da suka ban mun zanta da kakakin rundunar yan sandan jihar Kano Abdullahi Haruna Kiyawa wanda ya ce suna yawan kame amma babban matsalar da suke fuskanta da zarar an kai barayin nan kotu ba a jimawa sai a sake su. Mun kubutar da mutane goma sha hudu wanda aka yi garkuwa da su mafi yawanci hanyar zuwa garin dokuwa da kuma tudun wada. Mun samu bindigogi guda goma, motoci na sata guda goma sha shida, a dai sau na sata guda goma sha shida shanu guda biyar, mun samu wukaki a gurin yan daba guda saba'in da shida, kwayoyi na hannu mun samu guda talatin da hudu, mun samu kwayoyi na miliyoyin kuɗi. Ko da kun kai su kotu ba a jima kuma sai a ina matsalar take aikin mu shine mu kare lafiya da kuma dukiyoyi al'umma ba mu hukunci sai dai mu tattara bayanai mu gurfanar a gaban kotu a cikin waɗanda muka kama din nan wanda mun taba kama shi da satar mota shekarar ta gabata su biyu muka gurfanar da su a gaban kotu amma kuma sai da muka kara kamawa yanzu muka kara kama su ɗaya da ma motoci guda uku daga ƙarshe kakakin rundunar kiyawa ya ce a wannan karo kwamishinan 'yan sandan ya ce za su yi bibiya a kotu na su tabbatar da an baiwa waɗannan barayi hukuncin da ya dace da su baraka bashir murya da Amurka daga Kano a Najeriya. Lamarin rashin tsaro na ƙara ɗaukar sabon salo duk da matakan da hukumi ke ɗauka na yaƙi da miyagun iri. Wannan ya nuna akwai inda ake samun matsala ko ko tasgaro a lamarin. Wakilin masu Sokoto Muhammad Nasir ya haɗa mana wannan rahoton. An jima da yawan 'yan Najeriya musamman a yankin Arewa ba su bacci da ido biyu rufe saboda rashin sanin abin da kan iya faruwa cikin dare na cin zarafi ko ma rashin rayuwa. Jama'a sun zama tamkar bayan 'yan bindiga. irin haka ne ke faruwa yanzu haka a wasu sassan gabashin sokoto kamar yadda wani mazaunin yankin isa ya shaida min muna sani ga sojoji ga 'yan sanda ga mobile amma nan cikin garin zau. wallahi kallahi mallan abun ba daɗi an kashe mu da jama'a uwa da uba an kashe ba mu da haƙƙi yanzu haka tsohon mai garin mu na asiri kuma akwai limamin garin yanzu haka yana canza hannu sai wallahi abu ya ba yanzu haka wallahi sai su zo gidanka ritar da kai su kai su amfani da matanka kana ji kana gani ba wallahi kai za a cewa ma ka kawo mace ta da ita ba don Allah ba mu ba to a za mu abincin da za mu ci wallahi sai mata ka ta to cikin ko an shi su baka da ikon shi balle yawan da ka ajiye tsaba a cikin ɗakin ka wallahi baka isa ba an sun ka zo sai sun ce da kai da matanka da abun da yan yaran ka duk abun da za a ga cikin aljihun ka sun an shi wallahi hura ma mu ya wa ga wallahi ba su bai har wa yau wani mazaunin yankin ya ce da daɗewa suka yi ban kwana da kwanciyar hankali a yankin nasu. Dare mu ce ina lallahi wa ina harari Da Ba mu da kwanciyar hankali lahi na namu. To gaskiya ba mu da abun da za mu yi dare mu ce daga inda lahi ne Allah ne ka taimaka mu. kuma wallahi ba mu da komi wanda za mu ɗauka mu sayar ta dabba wadda wadda za ta naira dubu goma. a nata hajjar rundunar 'yan sandan najeriya ta ce tana bakin aiki domin kare rayukan jama'a amma dai su ma jama'a su san cewa aikin samar da tsaro na kowa ne asp sanusi abubakar shine kakakin rundunar a sokoto sha'anin tsaro ba sha'ani ne na jami'an tsaro kaɗai ba sha'ani ne na ni da kai da al'umma gaba ɗaya to in aka ce kuma duk yadda ake shiri don kawo karshe wannan ta'addanci wasu suna bayar da bayanan sirri to gaskiya yana kawo cikas wannan shine dai babban kalubalen da yake fuskantar yaƙi da ta'addanci ba ma yanke sokoto ba har a arewacin najeriya gaba ɗaya sai an haɗa kai sannan a kawo ƙarshen wannan ta'addanci haɗin kanmu shine nasarar mu to haɗin kan da muke bukata to haɗin shine su ku zama abokai ga jami'an tsaro ya zamanto duk abin da za ku ya zamanto kun fi ga jami'an tsaro da yadda za ka ga sun fi rijaya maimakon jami'an tsaro ne ya kamata ku rika baya su bayanai akan yadda za su taimaka maku sai a samu akasin haka yanzu dai 'yan najeriya suna ci gaba da zama rashin tabbas saboda sun daɗe suna kokawa kuma hukuma na cewa tana aikinta kawai sai yadda allah ya yi da jama'a muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya Muryar Amurka ke sauraro a shirin hantsi daga Abuja. Kungiyar kare lafiyar matafiya da yaƙi da aukuwar hatsura ta jamhuriyar Nijar ONJ Akar ta buƙaci fara aiki da sabbin dokokin amfani da tituna don rage yadda hatsura ke yawaita a ƙasar da asarar rayuka daga gangancin da direbobin motocin safa-safa ke yi. Alhaji Awale mai duka Umaru shine shugaban kungiyar. Cikin doka da an ka sa kwanakin nan, ita ciya lasisi kaɗai bai baka izinin ka sha mota kai kai sana'a mota sai ka je ka samu abin da aka ce masu afe certificate of chief personnel wanda an karanta shi ka bisa ga wannan sana'a ba da ka samu lasisi ba ka ce ai kai yanzu direba ne za ka ɗauki jigila ka fara jigila a'a yanzu an hana wannan kwata-kwata duk wanda ka son shi jigila shi ɗauki fasinja ko guda tara abin da ya kai saba'in yanzu doka ta hana lasisi kaɗai shi maka wani aiki sai kayi karatu na wajen sana'a direba ah. tunda mun su cewa direbobi suna cewa lasisi shi ma wani diplom ne a ah, ba diplom ba ne takarda ce wadda ke baka izini ka tuki mota kuma yan gara ma ana yi ta duk kasashe na afirka kewan na afirka muke cikin su sun sa wannan dokoki wanda in mutum zai ɗauki zai shiga sana'a mota to sai ya je ya yi karatu wannan sana'a ba lasisi kaɗai ba ne kuma bisa hanyoyi da ake nan ga yanzu na zamani an keɓe wurare na hutu na direbobi wanda eh, in mutum ya tashi alal misali da nan ya mai in za shi difa ka'ida na ga inda ya kamata shi kwana ko kuma in yi kilo 200 ga in ka'ida na ga inda ya kamata shi tsaya shi huta lokaci kaza sanin shi lokaci kaza sanin shi daga to duk waɗannan abubuwan sun yi an ka su a tsare a tsare ce me ba aiki da su sun ga su direbobi suna kuka da irin wahala da suke mutum ya ɗauko mota ya to daga daga agares yanzu ka gwamnati sa a ci shi koma da magana za ko wani gari ko kuma abuja za shi sun ce su kansu sun kamuna kuka sosai aiki a musu tsakani da allah dole sai an diba gwamnati siyasa duk mota ta tashi daga nan a san ta tashi ga inda ta kuma in ta zo gari kaza ga inda ya kamata direba ya tsaya huta lokaci kaza idan ba a tsaya ana hutun nan to akwai matsala wace rawa ce kamata su fasinjoji eh, su taka a lokacin da ake kan hanya eh, bisa dokokin da ake nan ana sa akwai abubuwa da an sa da wanda aka ce ma inspector na barmi na kwandit wanda za su shiga cikin karori sulkin kansu su biya kuɗin su za su shiga cikin motocin fasinja su zamna su yi kallo irin wadda durobi ke ta ke ta da su kuma yan akwai cikas suna gani kuma za su hukumta direbobi ga gana to su kuma fasinja matsala in sun ga abu kowa shiru yake ko mota ka zo ta cika an ce mutum babu sai ce ni abin da sai ma ina ita to kaga irin wannan ba ba irin shi ba duk abin da ana ta da hakkin ka ne in ka ga direba yana wani abu ka ce mishi direba da Allah a rage in gudu yayi mun ga kwanakin bayan nan ma akwai fannin da sun ka bada wani lamba wanda an ga direba na gudu a kira su a shaida mutum irin wannan shi na da kyau. Shugaban ONG a kara ta jamhuriyar Nijar mai yaƙi da aukuwar haɗura kan tituna ya wale Umaru a zanta da Suleiman Muni Barma a Yamai. Muryar Amurka ke sauraro a shirin hatsi daga Abuja ga shirinmu na gaba. Mai sauraro Assalamu alaikum. Barka da wannan hantsi. kuma barka da kasancewa da shirin ciwon ya mace daga nan sashen hausa na muryar amurka suna na aisha mu'azu idan ana biye da shirin ciwon ya mace makonni biyu kenan muka fara tattaunawa a game da mahimmancin taimakekeniya tsakanin mata da irin kalubalen da ke tattara da yin haka inda a makon jiya muka karbi bakoncin hajiya rabi bello hajiya zuwaira ibrahim hajiya zainab jibril da hajiya sa'adatu ala kurawa wacce take cikin bayani a game da yadda taimakekeniya tsakanin mata ya kasance a can baya kan lokaci ya ce mana ga kaɗan daga bayanan nata ba fa an tafi ta sayo ba sai ta sayo wa dan makocinta dan kishi yadda yar kanwa mijinta haka za ki gani babu babu babu babu amma haka za ku kwammata a yi saboda kyakkyawan mu'amala saboda kin ga wannan ba karaman alheri bane ba karaman dankon zumunci yake sakawa ba kuma yaya za su tashi da kauna wa za su yi rashin kunya za su cuta saboda sun dauke ke uwarsu ci ke kuma kin dauke su ƴaƴanki ne saboda haka za su ci uwarsu za su bata uwarsu wannan shine kyakkyawan mu'amala irin ta mata a lokacin da kuma yanzu ma akwai raguwar masu yi amma fa yanzu abubuwa suna samun kasu ba kamar da to har wa yau muna tare da bakin namu kuma za mu fi mai da hankali akan alfanun taimakekeniya tsakanin mata kalubale da kuma koma bayan da rashin hakan yake jawowa ai sauraro lafiya to hajiya zainab wani irin alfanu taimakekeniya yake haifarwa tsakanin mata Ma'amala a tsakanin mata yana da fa'ida sosai saboda ciwon ya mace na ya mace ne ya kamata mata su cire girman kai da sa ido a kan son abin duniya watakila wanda kika ki kula ta za ta iya miki amfani wata rana ko za ta iya taimakon ki idan kina da wani bukata wasu kuma za ki iya shakuwa da su su zama kamar yan uwanki idan mata suka rika yin wannan dangantakar tsakanin su za a samu ci gaba a cikin al'umma ga baki ɗaya. ai yana cikin ɗabi'a da tarbiyya kama dan uwanka sallama idan ka shiga waje ko kuma ka girmama na gaba da kai zaki ga wa'ansu ko manya ne zaki ga sun girme ka kasan sun girme ka amma idan kai babban kai gaishe su ma ba lallai su amsa ba yanzu wani irin rayuwa na zamani da yara suka dauka kuma ba wani man da ke kwaban su ina ga illar rashin yin haka rashin yin haka na da illa sosai rashin kara dangantaka yana da illa sosai ya kamata mu koma gida mu kara ma yaran mu tarbiyya kuma mu ma mu nemi ilimi akan abubuwan mu dan yi karance karance akai mu ga yanda zamu yi mu gyara to hajiya sa'a menene alfanun da taimakekeniya yake haifarwa tsakanin mata kwamanda a unguwa za ki ga cewa yaro ba zai wani abu na barna ba saboda duk gidan da ije akwai mai ganin sa akwai mai fada. za ki ga yaro na tafiya sai kamar cewa ma tare yake tafe da mutum saboda kyakkyawan mu'amala a gida da aka nuna duk wanda ya gan shi eh, ba daidai ba zai hukunta shi haka sun yanzu idan yanzu yaro ya gan ma da gangan ma zai dinga yin wani abu ba ko ya takale ka wanda idan uwarsa ta je za ta tashi ta masifa ta rashin mutunci amma ya danganta da ina ta taso a ina ne gidansu ina ce unguwarsu me ya tarbiyyar gidansu da tarbiyyar unguwarsu yana tasiri shi ma wannan wace irin rawa mata suke takawa wajen haɗa kan al'umma mata gaskiya suna da babban rawa da suke takawa yanzu ana misali kamar yanzu unguwanmu idan aka ce miki da an yi haihuwa to in dai mace tana da tsohon ciki fa ana ciwo ana lekuwa ana zuwa ana lekuwa kayan kada ta yi buƙaci wani uba kowa kusa da ita kin ga mu'amala ce mai kyau sannan wani ga idan aka yi wani abinci sakakke a gidan makota sai fa an ɗauko an tura wa da makota a ce ga wani dambu ne aka yi ko na dan wake ne ko na alala ne wanda ba kullum ake cin sa sai an haifa gidan gida kuma idan aka duba cewa wannan gida ba su da abinci mai kyau ko ba sa ci su koshi to za ki ga cewa an zuba an aika musu ko kuma ƴaƴan wannan gidan sai uwar ta ce ina su wani ku jira su kin ga an musu kwano daya tare suke ci kansu ya haɗu ba za su gane gidan su wani ba a gidan su wani a yi saboda me saboda gidan da suka je za a ba su abinci su ci tare da ƴaƴan gida kuma za su ɗauki kansu ƴaƴan gida ne don haka da idan muka tashi sai ga cewa kowa ma yayin ki ne kowa ma baban ki ne kowa ma kawun ka ne saboda me saboda kyakkyawan mu'amala cewa kai baka san ma akwai bambancin wani da wani ba da wannan naka da abokin wannan ka da dan makotan ku dan dan gidan ku za ka ga babu wani bambanci saboda ni saboda kyakkyawa alaka da ma'amala da ake da tunanin mata na wannan zamani. To Hajiya Zuwaira bar mu yi magana game da alfanu kalubale da kuma koma baya da taimakekeniya da kuma rashin taimakekeniya yake janyowa tsakanin mata. Domin akwai masu cewa ai idan mata suna inda za su ji koke-koken mata sun san matsalolin mata kasancewar su mata ne za su daɗa ƙaimi akan wa'annan batutuwa ta yadda za a samu mafita mata kuma su samu jin daɗi. rasa ba an san ma da zan baya to akan da ya kalubale shine idan Allah ya sa ke mace yar uwata kika kai wani matsayi sai ki kokari ki aje wannan girman kanta ke zaki man da kuma ni wanda nazo neman taimako din zan maki ki dun Allah inda aka kai fa duk ko menene fa sai fa an sa Allah a ciki a yi dun Allah a taimaki juna saboda Allah nan da ya saka ki a wannan matsayin ya saka ki ne dun ki taimaki yan uwan bai saka ki dun ke kadai ba a yi kokari sai a aje wannan jiji da kai din da girman kan da ganin an isa din da taimaka wa mata 'yan uwansa kamar ni misali a ce ni in samu wani matsayi da zan taimaka wa mata 'yan uwa ta zan ko taimaki mata 'yan uwana saboda me ni nike cikin su ni na san irin matsalan da suke ciki da birni da ƙauye so wannan ba wani abu bane don ka samu kalubale akan taimako kin ga kamar ni akwai wani lokaci da na shiga cikin irin wannan halin na san wani wanda yake zai iya taimakawa ita kuma ta san in an taimaka ga yadda za a yi da abu to sai ta zo wuri na ni kuma na je inda za a ba da taimakon kuma ni ba yar uwa ba ta bace kin ga na farko addinin mu ba ɗaya ba na biyu kabilan mu ba ɗaya ba ita yar kudu ne ni yar arewa amma na ga tana bukatan taimakon kuma na taimaka din amma daga ƙarshe abin ya dawo mani da na sani amma in na tuna cewa yana cikin kaddarorin rayuwa na kuma ya kamata ɗin in taimaka kuma na taimaka kuma ban damu da wannan bakin cikin da ta saka ni a ciki ba ban damu da wannan sakayyan da ta mani wanda bai da kyau ba kawai in na tuna kullum sai in yi farin ciki cewa ai na taimake ta in har za ka sa a ranka cewa ka'idun Allah Allah ko zai baka sa'a zai kuma taimaka kuma taimako tsakanin mu mata abu ne mai mahimmanci duk kamar yadda Hausawa kan ce ciwon mace na mace ne namiji bai san ciwon mace ba yanda mace ta san ciwon mace so idan Allah ya sa muka sami irin wa'annan mukaman abu ne mai daɗi kuma kin ga a samu yanda za a taimaka wa mata din masu karfin da marasa karfin hajiya zainab gaskiya rayuwa kam sai ana taimakawa juna a wannan zamanin mata dole su tallafa wa juna musamman wajen neman ilimi a nan muna iya kokarin mu mu nuna ma mata muhimmancin ilimi na ya mace ko a kawaye na ina iya kokari na su yi digirin mataki na biyu wato masters degree wasu sai su ce ma as application din ma ba za su iya ba ni na kan je in yi musu application din har in bi admission din sai sun samu admission sai kuma su zo daga baya su zo su karatun su ji daɗi kin ga ai an samu ci gaba za su samu wani ci gaba ko a wajen aiki ne wayansu da ma suke zaman gida zaman gidan nan ba sa aiki kin ga koda karatun suka yi at least za su samu su fita daga wani duhun kai saboda rashin aiki da rashin neman ilimi wani ci baya ne a al'umman mu nan hajiya sa'a me zaki dora illa yin haka din yana wa yara zargi da zato saboda zaki ga cewa wannan gidansu ana cin abinci mai kyau ko an ci abinci ko da shi ko gidansu sai su kwana biyu ko su wani ba su samu abinci da suka ci ba amma ga gidansu wannan da akwai idan sallah matsala ta yi ka yi wa 'ya'yanka su su kaɗai sana kaya ko ke uwa kin wa 'ya'yan ke kaɗai ba ki wa 'ya'yan ke shi ba ko ita wannan ta ci wannan 'ya'yana ne wannan ta ci wannan ita ma 'ya'yanta kowace ta a ɗanta kaga da an fara hada mummunan alaka tsakanin su saboda idan wata ta wani hali ko ta fawa ta sakin hannu to sai a ga dan wancan ya fi namu kuma an tare gidan mu daya ba ta fara kunduwa tsakani ko kuma ya zama cewar kin dauki abinci kin dafa kin ba dan ko kin bashi wani special abu ko alawa ko jiya bashi wancan kin hana shi to kullum ya dinga jin zafi me ne mata take min wannan me isa ce kaza kaza to kullum zai kula a to har girman sa ba zai baki kima da girma kamar na mai kaunarsa ba zai dauke ki a wata daban wanda in bai miki munan zargi ba to zai dinga kallon ki to shine babba akwai illar wannan abu tun da yana karami an dasa wannan a cikin zuciyarsa so da haka ya kamata gaskiya mu kiyaye irin wannan sannan kuma kiga mata idan aka ce clinic irin awon ciki din nan ko awon yara sai kiga an sa kyakkyawa alaka kamar uwa ɗaya uba ɗaya ma ake mata suna da wannan ubar da sauran yadda da mutane sannan kuma idan har babu kyakkyawan mu'amala babu haɗin kai idan kina da miji idan yana wani abu daban ba za ki taɓa ji ba sai abu ya lalace tukunna idan kina da ya ko kina da namiji idan yana waɗansu mummunan mu'amala ba za ki taɓa sani ba saboda baki ba da kofar a gaya miki ba ko baki ba da kofar wani ya masa faɗa ba to kin ga baki da mu'amala da mutane sai yar ki samu ciki wata bakwai ke baki sani ba mutane na kallo ba su gaya miki ba ko kuma ya zama cewa danki ya fara waɗansu halaye ke kuma ki dabba ma a zo a gaya miki ba ki ce ko wani ciki ne kuma kamar irin waɗannan wannan ba karamin haɗari ba sannan ba da bayan haka idan ya zama cewa illar wannan rashin mu'amala sai ki tashi wani a gidan ki kwana ba abinci saboda me saboda ba ku da kyakkyawar mu'amala ki da yan unguwa sannan kuma zai kasancewa sallah ta yi ƴaƴan ki ba samu sutura sun saka ba ƴaƴan mutanen saka amma da da kyakkyawar mu'amala na imani dole wani gidan za a kawo musu kuma idan kina kyakkyawar ma 'ya'yan al'umma ko kina kyauta ma ki ba za a taɓa wani cutar da ke ba ba za a taɓa wani abu ya cuce ki ba ba za a taɓa wani cutar da 'ya'yan ki ba ko ba kya na za a kare miki wani interest na ki ke ko mijinki ke neman aure wa sai a ce kai ai mutum ne arziki na wannan na wannan ai tana da kirki ka ba ba amma idan ya zama kirki na wata ta ya riga ya mai ku ta Allah ku ba shi ka za ka san ta lalata mai sauraro, a nan za mu yi sallama a yau. Amma idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu zuwa makon gobe, za mu kawo muku wani sabon shirin ciwon ya mace. Yanzu a madadin ɗokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu sai Solomon Abu daidai ta mana sauti ni Aisha Mu'azu nake cewa mu ne lafiya. Awwal Garba kawo mana sharhin jaridu daga jamhuriyar Kamaru. shirin namu na wannan makon ne da jaridar Busahil ta arewacin kasar jamhuriyar Kamaru an da tarwato mana cewar a jihar Arewa mai nisan kasar wani tashin hankali ya faru tsakanin kabilai guda biyu kabilar Musgun da kuma Arab Shuwa wanda suke kasar jamhuriyar Kamaru a karamar hukumar Lagos da Shari an da hatsaniyar ya kai ga kabilan guda biyu da daukan doka a hannunsu kuma an samu salwantar rayuka da dama da kuma jikata waɗansu al'umman haka dalika a halin yanzu dai kabilan sun yi gudun hijira zuwa kasashe makwabta musamman kasar jamhuriyar jabi kana mata da yara ƙanana da kuma tsofaffi ne dai suka fi yawa a cikin yan gudun hijirar sai kuma jaridar kamarun tribune an da ita kuma ta tsegunta mana cewar a bangaren yan awalan ƙasar jamhuriyar kamaru ga dukkan alamu dai lalo ba ya samu damar komawa makarantunsu ba a yayin da gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru ta take kokarin a al'umma wannan bangaren domin su koma makarantunsu idan aka koma hutu amma ana ganin cewa zai yi wuya iyayen ɗaliban su amsa kiran gwamnatin da ta jamhuriyar kamaru domin halin rashin tsaro da ake fama da shi a wannan bangaren sai kuma jaridar eco news an da ita kuma ta gurmata mana cewar an sake samun sabbin mutane guda goma sha hudu waɗanda suka kamu da cutar ta coronavirus a tsakanin manyan biranen ƙasar guda biyu duwane da yawunde sai kuma jaridar lobe sage an da ita kuma ta ce gwamnan jihar arewa mai nisan ƙasar jamhuriyar kamaru mijin yau bakari ya kira ga kabilai guda biyu da suka yi tashin hankali a tsakanin su arab shuwa da kuma kabilar muskum cewar da suka hankali nesa kuma su yi kokari na wanda da zaman lafiya mai ɗorewa a tsakanin su ya faɗi haka ne a yayin wata ziyara da ya kai karamar hukumar limon Esharin. domin ganin idanuwansa irin abubuwan da suka faru za mu kammala shayin jaridar mu na wannan makon ne da jaridar kamfanin yanko net an da ita kuma ta wallafa a farkon shafin ta cewar masu ruwa da tsaki a sha'anin harkokin kwallon kafa na nahiyar afirka a halin yanzu dai sun hallara a birnin wunde kuma sun gudanar da zaben aji-aji na kasashen da za su taka da a gasar cin kofin kwallon kafa da za a gudanar a shekarar 2022 wanda kasar kamaru ita ce za ta zamto mai masaukin baki na kasashen nahiyar afirka sannan kuma har ila yau a cikin jaridar ta shaida mana cewar wani tsohon dan kwallon kafan kasar jamhuriyar kamaru mai suna jules remis onana ya fito fili ya bayyana a nesa da dayawa takara domin zamantowa shugaban hukumar kwallon kafa ta kasar jamhuriyar kamaru fikafo wadda hukumar ta juma dai ba ta da shugaba na dindindin sai dai shugabannin rikon kwarya muhammad awul karba muryar amurka daga kasar kamaru a sauraro da wannan muka kawo karshen shirin na musamman sai can da yamma da karfe hudu agogon Najeriya da Nijar. Abokan aikin mu a Washington DC za su shigo da shirin rana. Kafin lokacin ni Nasiru Adamu Ali da na shirye shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.